Sashen Hausa na Studio ya suma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 da ganan Yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Talata 22 ga watan Fabrairu na 2022. To a cikin shirin ta ku ji cewa 'yan jarida ma'aikatan jin kai da kuma magabata na karɓar horo a kan batutuwan da suka shafi jin kai a ranakun 22 da 23 ga watan Fabrairu a Yamai wanda irin dalar ta ɗauki nauyin gudanarwa. a jihar tilibiri matan bani bangu da suka kaura a balle yara saboda na rashin tsaro na rayuwa a cikin mawuyacin yanayi tallafin da suke samu daga gwamnati da abokan hulɗa bai wadatar da su a rahoton musamman na wannan shiri za ku shi wato hira da kadi sambaize wata mata da ke noma a jihar doso domin ta rayu Gidauniyar foundation Irondel da Studio Kalangu ke wakilta a niger na gudanar da wani horo akan batutuwan da suka shafi jin kai daga 22 zuwa 23 ga watan Fabrairu a Yamai. Wannan horon ya shafi 'yan jarida, ma'aikatan jin kai da kuma mahukunta akan maudu'in ta yaya za a horar da al'umma da kyau a lokacin tashin hankali. Jacqueline Dalton, kwararra a fannin ayyukan jin kai, kana mai kula da horo a foundation Irondel ta yi wa Zainabu Abdu karin bayani. A cikin lokutan tashi-tashin hankali, jaridu suna da nauyi mai mahimmanci wanda ya rataya a kansu domin taimakawa al'ummar da abin ya shafa. Wato, suna iya euh, ba da labarai masu amfani. Kamar yadda za a kiyaye cututtuka, yaya kamata mutane su kula da kwanciyar hankalinsu, yaya za su samu isa ga masu taimako. Wannan shi yasa muka tara 'yan jarida da masu aikin agaji, har da ma wakilan gwamnati, domin su tattauna a tsakaninsu akan yadda za su haɗa ƙarfi da ƙarfi. littafi domin baiwa al'umma damar samun kwakwaran labarai masu amfani waɗanda za su dafa musu cikin yanayin al'amuransu. A yau 22 ga watan Fabrairu masu ayyukan sa kai na sukuta na duniya na tunawa da haifuwar wato Sir Baden Powell wanda ya kirkiro wato tsarin skutism. A bana a mai da hankali ne akan tasirin ayyukan skutism a duniya. A Nijar kungiyar sukuta na samun ci gaba sosai inda take kumshe da sama da mambobi dubu daya. Maman Lamin Sumana, kwamishina na ƙasa da ƙasa a Skutan Nijar, ya yi wa Rabi Mai Kano ƙarin haske. Sukuti ya zo a Nijar a shekarun 1940 amma an tsaida shi tare da ikon soja na janar sai nukunci da ya dakatar da dukkan kungiyoyi domin fifita samariya amma a shekara 1993 tare da taron kasa an maido da ayyuka a wasu shekaru muna a dubu uku amma a yau muna fiye da dubu hudu na skut a Nijar. Kowane yanki yana da nashi mun fi aiki sosai a bangaren ba ilimi ba na hukuma ba tare da tsare-tsare kamar kamar yin sintiri aiki tare da jama'a ci gaban karkara da ya kamata a janyo matasa ga tunanin ci gaban yankinsu ya kamata kowane matashi ya mai da hankali kan ci gaban yanki cikin unguwarsa na gunduma zuwa birni har ma na gaba Daga watan Uku na 2021 kawo yau sama da iyalai ɗari ne suka tsero wato saboda har haren masu ɗauke da makamai daga bani bangu inda suka kwararo a ballar yara. Duk da yake suna wawwatsa a cikin gari waɗannan iyalai na samun tallafi daga gwamnati da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu. Sai dai wannan tallafi bai isa su biya bukatunsu na yau da kullum a cewar Hauwa Hamidu wato da kuku shugabar matan bani bangu da suka baro ƙauyukan nasu. Mu ne mutanen farko da suka baro su don komowa nan da muka zo an tarbe mu, amma wanda ya baro mazaunin shi ya bar dukkan wata sana'a da yake ciyar da kanshi da ita muna godiya ga hukumomi da proje-proje bisa taimakon da suka mana sai dai abun baya isa abincin da zaka ɗebo son ranka cikin rumbunka yau sai wani ya ciyar da kai akwai matsala maza sun shiga neman abinci an bar mu da yara uwaye mu dai ke ta wahala in mun samu boyi boyi muna dan samun sauran tuwo ko kamzo mu kama yaran mu mazan dai su ne karhin mu wasu ba su da ma mazajen da za su rike su saboda an kashe su ga matsalar itacen huwa. ga ta abinci ga tufafin yara likitoci ma tun bara da kawo mana su da suka yi wata uku suka yi tafiyar su yau in ka bai da lahiya kana cikin matsala muna bukatar a taimaka mana da sana'ar yi don mu fudda kanmu Mutane goma sha bakwai suka rasa rayukansu takwas suka jikkata yayin da biyar ke cikin mawuyacin hali kuma suke kwance a asibitin walam wannan kuwa a sakamakon wani hari da mutane dauke da makamai suka kai wa wasu mutane da ke cikin motar sufuri cikin daren lahadi a kan hanyar eh, tizguru da bani bango a jihar tilibiri a cewar wata majiya ta hukumomi da cidiyo kalangu ya tuntuɓa a yau. samar da kayan aiki ta hanyar kudaden tallafawa aikin jarida da kuma abubuwan da wasu sharhunan jaridu a harsunan gida suka kumsa su ne aka tattauna a wata haduwa yau a yamai tsakanin magabatan hukumar sadarwa ta ƙasa da wakilan kafafen yada labarai masu zaman kansu a game da batun na biyu shugaban hukumar sadarwa wato dr sani kabir ya yi bayani akan matakan da aka ɗauka don daidaita al'amura Bana iya cewa duka kafafen yada labarai suna sakin hanya, amma gaskiya akwai wasu suna ba da labarai saboda shi ɗan jarida yana tsinto labarin ne kuma babin diddigin labarin sai ya canza mashi launi mafi yawan 'yan jarida ma na harsunan gida ba su yi karatun aikin jarida ba musan san da wannan don haka ne hukumar csa ta yi wannan littafi na ƙa'idojin aikin jarida da harshen hausa da harshen zawarmanci da yanzu haka ya kusa kammala sana a cikin horon da muke bayarwa a cikin tsarin tallafawa 'yan jarida akwai 'yan jarida da yawa da suka samu horo a digiri da master waɗanda cikinsu akwai 'yan jarida na suna na gida za mu ci gaba da ba da horo kan yadda ake bin diddigin labari da kuma tsara jaridun mako 'yan jarida 156 ne za a ba horo asibitin taro da jihar talibiri ta karbi wani dakin magani na gaugawa a ran litinin 21 ga watan fabrairu wata kungiya ce ta ɗauki nauyin gina wannan ɗaki da kuɗaɗen da suka tashi wato miliyan ashirin da biyar na sefa wannan ɗakin zai ba da damar kulawa mai inganci ga cututtuka a cewar babban likita na yankin dr halisa garba a zantawarta da bubakar saini Euh, Mahimmancin gina ɗaki na musamman na 'yan malati da ke matse a wannan gunduma ta Torodi ya danganta da tsarin shigilar 'yan malati. Da ɗan malati da ke da matsanancin rashin jini da sai an mishi ƙarin jini da kuma masu fama da muguwar cutar majina wanda sai an sa musu na'urar ƙarin iska, jiwa da oxygen. Yanzu da muke da wannan ɗakin komi ya zo da sauki za a kula da su take yanki ba sai an kai su wani waje ba haka zalika wannan ɗakin zai sa a rage jigilar 'yan malati zuwa ya mai likitoci ma an musu ɗakin su inda za su rinka canza kaya don gudun wasu 'yan malati su kamu da wasu cututtuka an keɓe musu ɗakuna na daban misali masu fama da cutar da sa ko kolera ko kuma covid-19 har muna a fannin kiwon lafiya an samu karuwar mutane da ke kama da cutar sassar cizon sauro a yankin karamar hukumar agadez a makonni shida na farkon shekarar 2022 inda aka kwatanta da wannan lokacin a bara wani hali da ya kamata ya ja hankula in ji dr abdulwahid da haruna shugaban likitoci wato na garin agadez a hirar shida a nise karim waɗanda aka kawo muna suna da zazzabin cizon sauro a cikin sati na farko har zuwa sati na shida a shekara 2021 mun kamanta shi lokaci ɗaya da wannan shekara sai muka gano a cikin shekarar bara an samu mata masu juna biyu su 123 da suke da zazzabin cizon sauro sai kuma a wannan shekara an samu mata 140 kenan kun ga an samu ɗan ƙaramin bambanci abin da ya shafi rufe masassara a shekara 2021 tsakanin sati na farko har zuwa sati na biyar mutane masu masassara dubu ɗaya da ne aka samu a shekara 2022 masu masassarar cizon sauro a sati na farko har zuwa sati na biyar mutane dubu da hudu da saba'in da biyu kenan lamarin ya yi kamari muna sa a mayar da hankali wajen amfani da gidan sauro mai magani. sur l'utilisation de moustiquaires imprégnés A yau shugaban ƙasa Bazoum Mohamed ya kaddamar da ayyukan samar da tsarin musanyar makamashin lantarki a ƙasashen yammacin Afirka kamar yadda kamfanin dalancin labarai na NP ya rawaito. Wannan shirin ya kumshi samar da wani layin lantarki mai karfin gaske na tsawon kilomita 913 daga birnin Kebbi a Najeriya zuwa Wagadugu a Burkina Faso tare da bi ta Nijar da kuma Zaburi a Benin. Kuɗaɗen samar da wannan layin sun tashi miliyon 500 wato miliyan 568.2 na dalar amurka wanda bankin duniya bad da kuma kungiyar tarayyar turai har ma da wani bangare na gwamnatin najeriya suka ɗauki nauyin wato yi a cewar majiyar Ƙungiyar tseren keke ta ƙasar Nijar ta ƙaddamar da wani shirin tseren keke domin 'yan mata kimanin ashirin masu shekaru tsakanin goma sha biyu da sha shida a tsawon watanni takwas domin bunƙasa tseren keke na mata a yau kungiyar na alfahari da sakamakon da aka samu zakari shugaban kungiyar tseren keken ta ƙasa ya yi wa salamatu kadiri ƙarin bayani A bana muna dogara kan 'yan mata 20 don kun san kulawa da 'yan wasan motsa jiki ba abu ne mai sauki. Balle ma a yanzu sukuwar keke sai da kekuna da dama. Shi ko a yau kekunan sukuwa na da tsananin tsada ba kulliyomin ba ne muke da halin samun su da yawa ba. Zan ce zan iya ce a jimilce gurinmu dai shi ne mu kawo gudunmuwa ga samun cin gishin kan ya mace ta hanyar wasar motsa jiki. Ya zame mata aikin yi ne da zai tallafa mata da zai ba ta damar ɗaukar ɗawainiyar kanta da kanta. Muna nan muna ƙoƙarin kimtsa 'yan matan ga zuwa kwambala inda a ƙarshe za mu iya samun shiryar da kwambala a nan gida kewaye har zuwa faɗin ƙasa. To amma kuma tana iya yiwuwa nan zuwa shekara 2023 za mu samu kimtsi halartar kwambalar tsereren keke na mata da za a shirya cikin ƙasashe daban-daban na nan Afirka da ma na wani waje. sai rahoton namu na musamman kadi sambaize wata mata ce mai shekaru 56 da ke rayuwa a garin doso tana da 'ya'ya shidda ta zaɓi yin ayyukan noma domin samun kuɗaɗe a lokacin damana ko kuma wani lokacin tana gudanar da waɗannan ayyuka don biyan bukatunta nana hadiza hassan wakiliyarmu ta tattauna da wannan matar kamar haka Hatsi da gujiya, ni so na fi baiwa ƙarfi, saboda su duk yanda aka yi ba su baka kunya. Ke ko a ce damana ba ta yi kyau ba. Misali bana ai damana ba ta yi kyau ba. Bara na samu wajen buhu sattin, bana kuma na samu buhun hatsi arba'in da buhun gujiya tamanin. Shi yasa ni kam nike cewa babu wani mabuɗin arziki wanda ya kai noma. Yaya kuke kuna kulawa da shifke-shifken? Kuna da wata ƙwaraya ne a fannin noma? Proje Fono wani tsari ne da ya zo garin doso suka yi ta bamu to horon ne na yi ta sanyawa gaba wata rana sai tsarin ya ƙara dawowa ya ce matan duka ƙungiyoyin da su nemo gonakai ko da na haya ne su kuma za su kawo mana iri mu shubka don mu samu mu ji moriyar damana muka yi hakan kuma alhamdulillah mun amfani sosai sai na ce ni kai yanzu zan nemi gonar kaina don in ga mi hakan zai bada na je na nemi gona na samu wanda ya bani hayar eka shidda a wannan shekara shekarar na shuka hatsi da dawa da gujiya. In gaya miki hatsi wajen dami ɗari biyu da sittin da biyar na girba. Ita kuma dawar da aka sussuke ta wadda na samu ta kai buhu goma sha biyar. Ita kuma gujiyar amma barbatun. Masu noma nake ɗauka suna mini aikin. Bara kwambitar kaɗai na shuka amma bana na shuka itacen zogale ɗari biyu. Wace riba kuke samu ga wannan aikin? Masha Allah ni kam na samu amfani sosai don kin ga zaman nan da nake ina da gona ta ta kaina idan na yi girbi ina da wanda nake kira daga nyamai ya zo ya sayi ban taba fitar da kaya garka da nihin neman mai sayi ba kina gani can wurin salati ne nake shukawa da tsanwon tattasai da tomati ko can ma sukin ne amma a nan doso ba mu da inda ruwa ke isar mu mu samu mu yi noman rani mu mata ko muna da wurin muna son aikin babu dukkan karhin yin aikin A ganin ku me ya kamata ku yi domin jawo wasu matan su mai da hankali ga noma? Mu taimakon da muke nema daga gwamnati shine ta kama muna in furoje ya zo. Gwamnati tana iya bamu rabi taimako rabi bashi. In aka yi muna hakan za ku ga a nan doso ba za mu sake neman tumati ba balle shu saboda akwai lokutan da a nan doso wa'annan kayayyakin duka babu su. Kenan in gwamnati ta yi muna hakan zai sa gonakanmu su wadata sannan duka masu gonakan su zabura sai a ce mu ma doso ga abin da muke shuka. Madalla masu mu karshen shirin kinan na malicin yau yanzu kuwa zan barku da Aminata Abubakar dauke da labarai da halashin zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.